Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. 'Yan sa'o'i kawai bayan da yarjejeniyar zaman lafiyar da shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da 'yan tawaye suka cimma ta fara aiki an saba mata, kuma kowane ɓangare na zargin ɗayan da fara kai hari a wannan ƙasar ta yankin tsakiyar gabashin Afirka. Mai magana da yawon 'yan tawaye Lam Paul Gabriel ya zargi sojojin gwamnati da kai hari kan dakarun 'yan tawaye a bayan garin Wau, bayan 'yan sa'o'i shida kawai da yarjejeniyar ta fara aiki. shi kuma mai magana da yawun gwamnati atani wake atani ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na associated press cewa 'yan tawaye ne suka fara kai hari har suka nemi uzuri bisa hujjar cewa ba su da kintsatsen jagoranci kuma ba su da mataimaki takamaimai da shugaba kir da mai ja da shi wanda tsohon mataimakinsa ne sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a ranar laraba bayan wata tattaunawar da suka yi ido da ido a kartun babban birnin makwabciyarsu sudan shugaban afghanistan ashraf ghani ya amince jami'an tsaron ƙasar su dawo da aikin fatattakar 'yan tawaye a faɗin ƙasar wanda hakan ya tabbatar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da taliban na tsawon kwanaki 18 dama gwamnatin ta yi gaban kanta ne wajen tsagaita wuta da taliban na tsawon mako guda kwanaki biyu kawai gabanin fara bukukuwan karamar sallah ta idar fitr daga bisani shugaba gani ya sake yin gaban kansa wajen tsagaita ko tsawaita yarjejeniyar da karin kwanaki goma da fatan 'yan tawayen hakan zai sa su yi watsi da tashin hankali su rungumu ta farkin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin gabaɗayansa. su kansu 'yan taliban ɗin sun samu sun ɗan sarara a karo na farko cikin shekaru 17 na wannan yakin ta yadda ba a kai musu hare-hare ba musamman a tsawon kwanaki uku da aka yi ana shagulgulan karamar sallar to amma tuni 'yan tawayen suka yi watsi da kiransa da shugaba gani ya yi na a tsawaita wannan tsagaita wutar suka shiga kai hare-hare kan sojojin gwamnatin afghanistan To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen Afirka fiye da goma na nazarin fa'ida ko rashin fa'idar amfani da takardar kuɗin ƙasar China wato yuan wajen yin ajiyarsu ta ƙasar waje kamar yadda jami'an ƙasashen suka tattauna a watan jiya a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe. amfani da takardar kudin canar zai sauƙaƙa ma ƙasashen na afirka biyan ƙasar cana basussukan da take bin to amma kuma hakan na nufin dogaro ga wani irin tsarin tattalin arziki da ci gaba da ke daɗa fuskantar kokwanto saboda irin ƙa'idojin da yake amfani da su musamman wajen yin harka da ƙasashen afirka ƙungiyoyi magoya bayan ƙaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa sun yi zanga-zanga jiya asabar a faɗin amurka don nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba donald trump na babu sani ba sabo kan bakin haure haɗakar ƙungiyoyi masu ra'ayin gaba daya-gaba daya ciki har da ƙungiyoyin nan da suka shirya babbar zanga-zangar nan ta mata shekaru biyu da suka gabata sun taimaka wajen baza mutane wajen 600 a faɗin ƙasar waɗanda su kuma suka taimaka wajen tara dabban masu zanga-zanga a faɗin ƙasar a birnin washington dc wata yarinya 'yar shekaru sha biyu da haihuwa mai suna liya wadda iyayenta sun shigo kasar ne ta barauniyar hanya wanda don haka mai yiwuwa a ta su ta yi wani jawabi mai so rai ga dukkanin yara ƙanana bakin haure wata babbar jami'ar diflomasiyyar amurka mai kula da yankin asiya za ta bar ma'aikatar harkokin wajen amurka a ƙarshen watan nan na yuli a daidai lokacin da ake tsakiyar muhimmiyar tattaunawar nan da ƙasar koriya ta arewa yan makonni bayan da shugabannin ƙasashen amurka da koriya ta arewar suka gana a singapore mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da gabashin asiya da pacific susan thornton ta bayyana shirinta na yin ritaya daga ma'aikatar a ƙarshen wannan wato watan yuli a cewar mai magana da yawun ma'aikatar heather white a wata takardar bayani ta jiya asabar shugaba donald trump ne ya naɗa ta a matsayi na dindindin koko na hukumar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun zaben jihar ikiti ne da za a gudanar a ranar 14 ga wannan watan wato a takaice nan da sati biyu. To ganin cewa a zaben fidda gwani na jam'iyyar APC sai da aka kai ruwa rana a cikin jam'iyyar me ka iya faruwa a zaben gama gari duk da yake ba hukumar zaɓe ce ta shiryawa babban jam'iyyar adawa a jihar zaben fidda gwani ba. To sai dai an ce da na gaba ne ake ganin zurfin ruwa. akan wannan ne wakilinmu na abuja nasir adamu hikaya ya zanta da kakakin hukumar zaɓe aliyu bello a kan kowane irin tanadi suka yi wa wannan zaɓe domin ganin an samu nasara to sai dai kafin nan gwamnan jihar ayo dalifayoshe ya shaida wakilinmu na jihar oyo hassan umar tambuwal cewa hukumar zaɓen tana nan tana sayar da katin zaɓe da yawansu ya kai dubu ɗari biyu ga dai bayanin da gwamnan ya yi wa hassan umar tambuwal if I don't have evidence, I won't say such. Hmm. If INEC has obtained it, then it is good. Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce yana da hujja idan ba ya da hujja ko shaida ba zai ce haka ba ya ce hukumar zaɓe ta shirya sayar da waɗannan katuttuka ta shirya yin haka amma lokacin da ya yi kururuwa sai suka gane babu damar yin hakan. Na biyu ya ce kasan mutane ne masu guri suna iya yin komi ya ce abin da muke faɗi ba wai ba mu san abin da ke faruwa ba ne saboda ba mu da labari mun sha yin takara da yawa mu ba yara ba ne a wajen takara idan idan muka yi kururuwa to su su saurare mu kamar yadda lamarin yake muna da shi a hukumance cewa suna son su yi amfani da jami'an tsaron farin kaya na SSS ta yadda za su ba wasu 'yan siyasa a jam'iyyar PDP wani abu ta yadda za su kauce mini kuma muna da shi a hukumance suna son su yi amfani da jami'an SSS don su ɓoye taɓargaza mai yawa a jihar ta Ekiti sai dai maganar da ya yi a can baya gwamna Ayodele Fayoshe ya ce hukumar hukumar zaɓe na ƙoƙarin sayar da katuttukan zaɓen da masu su ba su karɓa ba kimanin dubu ɗari biyu a jihar ta Ekiti domin a yi magudin zaɓe. To mun gode Hassan. To sai dai Nasiru Adamu Kaya ya tambayi Aliyu Bello ko me zai ce game da wannan korafi na gwamnan? To gaskiya lamari wannan korafi ne da ba shi da tushe ballantana makama. Domin ai katin zaɓe ana ba da shi ga waɗanda suka yi rijista ne tun farko kuma ma shi kwamishinan zaɓenmu na jihar Ekiti din Profesa Abdulgani Raji ai ya yi tsokaci akan irin wannan maganganu yadda yake nuni da cewar wannan maganganu da ake fa a yanzu haka a hukumar zaɓe ta jihar Ekiti hukumar zaɓe ta ƙasa tana da adadin katin da ba a raba ba kusan kati dubu ɗari biyu daga cikinsu kati dubu arba'in ne kacal aka karba to ga wanda yake da kati sama da dubu ɗari da sittin da suka rage a hannun shi ake korafin cewa yana wani abin da ba daidai ba alhali kuma ba da katin nan da ake yi ana yin sa bisa dukkan ka'idoji da suka bayyana wadda aka san ake bi a kowane sashi bai ga ta yadda za a yi a ce an shigo cikin gidan inec an karɓo wani kati ta bayan fage ta yadda bai kamata ba kuma wannan bayani da shi kwamishinan zaɓe yake yi a jihar ekiti ina ganin ai ya ansa waccan korafi da shi gwamnan yake yi kuma ma ba lallai gwamna ba duk wanda yake da korafin wai ana yin wani abu da ba daidai ba an ina ganin cewar to sai dai in bai fahimci yadda ake gabatar da ayyukan ba da kati na jefa ƙuri'a a tarayyar Najeriya ba ba a jihar ikiti ba a duk sauran jihohi da ake da akwai a tarayyar Najeriya ana ba kati ne a wanda ya rijista kuma sunansa ya fito kuma ya zo shi da kansa ba ya aike ba ina ganin da wannan bayani kusan jama'a ya kamata su samu gamsuwar cewa hukumar zaɓe ba ta saba kowace ka'ida ba kuma a bada katin nan kamar yadda ya kamata amma bello ya ake yi a ce katuna dubu ɗari biyu shin ku ne ba kowa yadda jama'a ba waɗanda suka yi rajistar nan wasu zo sun karɓa ba ko kuma yanayin karɓar ne ma yake zama a wani abu mai wahalar gaske a to ai kasancewar shi katukan da muke da akwai din a hannunmu kati ne na mutanen da aka yi wa rijista a baya-bayan nan da kuma waɗanda aka gada daga baya can wanda ba so sun karba ba don haka ana ci gaba da cewa duk wanda ya zo a duyan gabar da ya zo in nasa ya fito za a bashi ana ci gaba da wayar da kan jama'a su san cewar akwai katittukan nan a hannun kuma zaɓe da haka duk wanda ya san ya yi da karbi shi ba to da zo kuma zaɓe ya karba. kashi gajiyar jihar ikiti ko in ce hukumar zaɓe ah, na shirye-shiryen gudanar da wannan zaɓe. kuma inda manyan jam'iyyun nan musamman ma a apc mai mulki a tarayya da pdp mai mulki a jihar suka dage domin karawa da juna shin ya tsarin zaben na yake ne don saboda a yi shi kowa ya gamsu to na'am zaben da za a gudanar a ranar sha hudu ga watan bakwai da za a yi na jihar na zaben gwamna zaɓe ne da za a yi shi a matakin rumfuna yadda duk mai katin jefa ƙuri'a zai zo a tantance shi da na'urar kadin da kana a bashi damar jefa ƙuri'a ya zaɓi jam'iyyar da yake so wadda in an yi wannan tun a matakin rumfa za a kidaye ƙur'u a kuma fidda sakamako a nan take kana ɗauki sakamakon rumfuna a kai shi matakin tara sakamako na ward ward wato registration area kenan wadda kuma za a ci gaba da wannan tarawa daga wannan mataki ya zuwa na ƙananan hukumomi har a kai ya matakin ƙarshe na jiha kuma a matakin ƙarshen jiha ne za a tara dukkan sakamakon da aka samu a faɗin jihar a kuma fayyace jam'iyyar da ta yi nasara. Shin zuwa yanzu eh, jam'iyyu nawa ne masu ka tsayar da 'yan takararsu don zaben gwamnan jihar nan ta ikiti Jam'iyyu talatin da biyar ne suka tsaye da 'yan takarar da za su fafata a zaben wannan da za a yi a ikiti na ran sha hudu da watan Julai. Tsohon eh, zanci mataimaki ne na watsa labarai na jam'iyyar APC Timi Frank ya ce zaben nan na ikici da ina jin ko oshin ne yace na daga zaɓe biyu shi a ganinsa da zai nuna cewa hukumar zaɓe za ta iya yin zaben 2019 da zai iya samun karɓuwa ko akasin haka me za ka ce kan wannan kawo yanzu daga shekara ta 2015 da aka yi wancan babban zaɓe na ƙasa zuwa yanzu wannan hukumar zaɓe dai ta yanzu ta yi akalla zaɓuɓɓuka guda ɗari da casa'in da biyu daban-daban da kama daga matakin gwamna senata reps da sauransu kuma a kowane matakin zaɓe akan ƙoƙarin a sake gane lalen da za a yi don a inganta zaɓen da za a yi idan wannan zaɓe na ikiti da oshin da za a yi a gaba suka zama su ne zaɓe kusan mabiya kusan ƙarshe karshe ya zuwa zaɓen biyu da shakara ina ganin ita kanta kuma zaɓe na ƙara ƙaimin aikin ta yadda zaɓen 2019 da shakara zai ƙara samun ingancin tanadin da ake yi domin sa. To daga zaɓen jihar ikiti bari mu kulle shirin na yau da batun na'urar zaɓe mai gano shekarun mai yunkurin jefa kuri'a kamar yadda Aliyu Bello kakakin hukumar zaɓe yawa Nasiru ƙarin bayani. lokacin da nasiru ya sake tado masa da batun zaɓen ƙananan hukumomin jihar kano da aka ga yara wanda abinda kuma ya haifar da cece ce. idan yanzu misali ka ba da adadin shekarar haihuwarka ka faɗi shekarar da aka haife ka za ta gano cewa daga lokacin da aka haife ka zuwa yanzu ya kai shekara takwas wannan mai sauki ne duk wanda aka haife shi yana da date of birth ɗinsa wato ranar haihuwarsa da zaran ya sa ranar haihuwar da ya ce an haife shi daga lokacin kidaya ta fara ya kai shekara takwas rizuta za ta nuna eh, ita kanta na'urar za ta gane in bai kai sha takwas ba shekarunsa ba za ma su nuna yadda za ya hau kan rijista ba a yanzu da ake wannan kenan a baya na yadda na'urar da muka aiki da ya tabbatar da inganci da nagartar ta yanzu saboda haka za ta iya ɗaukan bayanai amma fa ga can dama da aka samu ta a bayyana mutane su fito su duba su gani wanda bai kai ba su yi magana tun a lokacin a cire wannan korafi a gyara da wannan ne hukumar zaɓe take da ƙwarin gwiwar cewa duk bayanin da ya zo mata a cikin rijista to amintacce ne gare ta domin bai samu wani korafi ko suka daga al'umma ba na ɗaya na biyu ma'aikatan da suka yi aikin nan ba su ce kan aikin nan ba sai da aka masu aka ba su horo aka rantsar da su akan ku yi aikin nan da gaskiya da nagartar da aka baku ta amanar ƙasa ku yi ta in sun yi sun kawo gacan al'umma abin da aka taras na kuskure a zo a gyara yana da kyau mutane su taimaka wa kuma zaɓe ta wajen taimaka mata a samu cikakken tsarin da in an yi shi zai ba kowa damar walwala da 'yancin jefa ƙuri'a. wato malaliu bello a cikin abu biyu kasancewarka ah, da ko kuma in ce wanda ya daɗe na harkar nan ta zaɓe ah, abu biyu zai iya yiwa misali tun da ku dai kun kare rajistar ku kuma me ya faru ma dai yayi eh, in na fahimci wannan hirar dai ba dai da rajistar hukumar zaɓe ne aka samu matsalar ba duk da ban ce hukumar zaɓe ta ƙasa ta kafa kwamiti don ta je ta kare ta ba abin da na ce shi ne hukumar zaɓe ta kafa kwamiti don ta je ta binciki maganan nan kuma na ambata maka a baya cewa binciken da aka je yi na kwakwaf ne kuma ya kunshi ƙwararru waɗanda sun kai su fito da duk wani bayani da ya kamata wanda iya abin da ya shafi kuma zaɓe ta ƙasa shine ina bayanin ya samu alaƙa da kundin rajistar zaɓe ta ainihin idan kaddara ina kai ka idan kaddara akwai wani aibi daban na musamman da ya shafi gudanar da zaɓe wancan kuma harka ce ta ita hukumar da ta gudanar da zaɓe a jihar kano amma in bayani ya dawo kan rijistar hukumar zaɓe ta ƙasa ta inec to wajibin hukumar zaɓe ta ƙasa ta inec ta fito kuma ta yi bayani kuma wannan bayani da aka gabatar mata da rahoto ta tara 'yan jaridu ta yi musu bayanin ga sakamakon abin da kwamiti ta kawo mana ga kuma matakai da muka ɗauka ɗaya daga cikin matakan shine ne duk da ba a tabbatar da korafin can da aka yi na kano ba mu a gare mu ya zama zabarwa zabarwa ta yadda ma'aikata da mu da ita hukuma zaɓe za ta ci gaba da bincikan abin da yake wurinta ta yadda za a ƙara tabbatar da nagartasa domin samun cikakken nasarar zaben 2019. Wato ana bi na bashi abu biyu da nake magana. Ah, abu na farko ah, zai iya yiwa misali ah, mutum ne ya ɗauki Uh, katin rajistar wani misali yaro zai iya ɗaukar na babansa ko kuma za a iya masayin ma uh, rajistar a bashi ya tafi da ita ranar zaɓe uh, jami'an zaɓe a haɗa baki da su a bashi dama ya yi zaɓe na biyu yana iya yiwuwa ya zama kawai yaran ne ma aka ba su dama suka shiga layi kawai ko da rajistar ko ma ba a yi musu rajista ba kawai su je su kada ƙuri'a shin wannan abu yana iya yiwa idan aka ce misali ma bari akan zargin hakan yana iya yiwa to alhamdulillah ai da magana ta farko da ta biyun duka muhalli ɗaya suke idan aka taras wani ya yi amfani da katin wani ya je ya jefa ƙuri'a to magana fa ta tashi daga kan batu akan rijista ta koma kan zaɓe kenan yanzu wanda suka gudanar da zaɓe su suke da alhakin tsare mutane wanda ba katin su ba suka yi kuma zo suka jefa ƙuri'a a hukumar zaɓe ta ƙasa in baka manta ba a zaben da aka yi na 2015 an yi amfani da na'urar tantancewa da kowa a ƙasar nan ya santa da suna kadrida idan hukumar zaɓe ta jihar kano ta yi amfani da kadrida zai taimaka mata wajen gano waye ya zo da katin da ba nasa ba idan ba ta yi ba wancan huruminta ne aikinta ne ita ta so ita ta yadda ta so kuma abin da ya shafe ta nata ne na ɗaya kenan na biyu idan kuma haka kawai yara suka zo suka hau kan layi aka ba su dama suka jefa ƙuri'a magana tana nan cewa wannan bayani ya tashi da kan rijista ya koma zaɓe ina suke gani suka bar yaran suka zo suka hau kan layin dan mi ba tare ba dan mi ba tantance ba wancan aiki ya bar rijista ya koma zaɓe ya rage ga ita hukumar zaɓe ta jihar kano mai zaman kanta ta san duk matakai da ya kamata ta yi don ta inganta zaɓenta ta yadda za ta gamsar da al'ummar da ta yi wa zaɓe domin su. to masu da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madun wakilan namu da suka hada da hassan umar tambol da nasir adamu hilkaya da bakin nasu sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin iko allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ranar 26 ga watan Yuni kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yaƙi da hana sha da fatauci da miyagun ƙwayoyi a faɗin duniya baki ɗaya. Sai dai irin wannan rana takan zo da abubuwa da dama. kama da faɗakar da kawunan jama'a walau mata ko maza musamman ma matasa na illar da ta'ammali da miyagun ƙwayoyin ke yi wanda sannu a hankali har ma abin ya faɗaɗa ga matan aure wadda kasarinsu kan yi amfani da maganin hana tarin nan da ake kira kodin wadda sakamakon haka ne ma gwamnatin tarayya ta haramta amfani da kodin da kuma shigo da shi baki daya tun shekaru da yawa da gwamnatoci da hukumomi masu zaman kansu ke ta kokarin yaki da ta'ammali da biyagun kwayoyi a tsakakanin matasa sai dai abin da kamar wuya ganin yadda ake samun matasa na ci gaba da tsinduma kansu cikin wannan harka na ta'ammali da miyagun kwayoyin maimakon samun ragon masu ta'ammali da miyagun kwayoyin fiye da shekaru 28 kenan gwamnatin tarayyar najeriya ke ta kokarin ganin cewa ta yaƙi masu ta'ammali da miyagun kwayoyin da maharamta shan kwayoyi da wasu sinadarai masu bugarwa wadda hakan ne ma ya sa ta kafa wannan hukuma da ake kira ndlea a takaice wannan ramari dai ya shafi jihohi da dama musamman ma wasu jihohi na arewacin najeriya kamar jihar borno wanda ke da makwabta da kasashen afirka uku wadda hada da nijar da chadi da kuma kamaru da kuma yanzu hakan ke fama da ringimin 'ya'yan kungiyar boko haram hukumomin tsaro da dama sun daɗe suna zargan 'ya'yan kungiyar boko haram da ta'ammali da miyagun kwayoyi kafin su kai irin hare-haren da suka kai kai jama'a wanda kuma hakan ne ya sa hukumomin ɗaukan wasu matakai na gaggawa na ganin cewa an dakile yawaitan waɗannan miyagun kwayoyi a wasu angoni da ma mashaya mr joseph shi shine kwamandan hukumar hana sha da fatauci da miyagun kwayoyi na for more than 28 years now, Nigeria and the NDLA have fought a dogged and dedicated war on all aspects of the drug menace. Yet the battle is not over. Unfortunately, it's getting more bloodier and more challenging, especially with the addition of many new psychoactive substances of abuse. Ya ce fiye da shekaru 28 gwamnatin Najeriya da hukumar hana sha da fatauci da miyagun kwayoyi wato NDLEA suna yaki da wannan muguwar ɗabi'a na ta'ammali da miyagun kwayoyi. Sai da har yanzu ba za a iya cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi ba. Abin ma takaici shine karuwar wasu sinadarai masu sa maye da al'umma ke amfani da shi. Ya ce a cikin abubuwan da mutane ke amfani da shi wajen sa maye. Will include cannabis sativa, especially skunk, which is also called SK, cough syrups with codeine, tramadol, alcohol, tobacco, rophenol, exor, diazepam, pentosacin, rubber solution, petrol, glue, gutter dirt, toilet fumes, lizard dung. Others include Lipton soaked in gin, hypo in lacacera, tom in lacacera, camel urine, methylated spirit in coke, 10-day urine. Today, the list is endless. Ya ce duk da haka bai kamata mu cire tsammani ba abin da ya kamata mu yi mu ƙara ƙaimi wajen sake dabarunmu don samun sakamako mai kyau. For the first six months of year 2018, that's January to June, we have arrested 312 suspects, 310 males, two females. Mr. Joseph ya kara da bayanin cewa tun daga watan Janairun wannan shekara zuwa wannan wata na Yuni da ake ciki mun samu nasarar kayan mutane 312 guda 310 su maza ne guda biyu daga ciki ne kawai mata. Yasa sun kuma samu nasarar kame wasu kwayoyi 545 na miyagun kwayoyi daga hannun jama'a sannan kuma sun kame wasu magungunan da aka haramta. Looking at the figures, one we notice that the total weight of drugs seized from January to June this year is quite more than the total weight of drugs seized from the whole for the whole of 2017. To some, it could mean that the command is doing very well and better. Kwamandan hana sha da fatauci da miyagun kwayoyi na jihar Borno, Mr. Joseph ya kara da cewa idan ka dubi adadin kwayoyi da muka kame daga watan Janairu zuwa wannan wata na wato Jotun Yuni, ya zata adadin kwayoyi da muka kama shekarar 2017. Hakan zai nuna maku cewa rundunar namu na aiki tukuru wajen ganin cewa an dakile dar masu ta'amali da miyagun kwayoyin. We must also address the issues that are pushing people into drugs like unemployment unemployment, family breakdown and neglect of the children, political thuggery, insurgents. Ya ce dole ne kuma sai mun taba abin da ke sa matasa ta mamali da miyagun kwayoyi kamar abin da ya shafi rashin aikin yi, abin da ya shafi iyali, bangar siyasa da ta'addanci ga misali mara kyau mutanen da ke rike da ragamar shugabanci da fadawa cikin kuncin rayuwa da kuma rashin cikakken hankali. Natural actual fact, the state government has been assisting NDLEA far more than the federal government that is first and foremost their primary duty. NDLA is more of a baby of the federal government. They are to, supposed to carry the larger load. Kwamannan ya kuma tabo abubuwan da ke damun aikin nasu wanda ya ce shi ne ma ke ci masu tuwa a kwarya. Ya ce gwamnatin jiha tana taimaka masu kwarai da gaske fi ma da gwamnatin tarayya wanda masu suka kafa mu kuma alhakin ɗawainiyar mu dole a wuyansu take amma gwamnatin jiha ita take ɗaukar mafi nauyin mu wanda kuma bai kamata a ce haka ba na kuma tambayi wani matashi a cikin garin maiduguri wanda ake kira ibrahim abubakar ko menene ya sashi zandama cikin wannan harka na ta'amali da miyagun kwayoyi ga abin da ke cewa wallahi wallahi fureja ne kawai na uga fureja kamar ne mm, wallahi tunani ne ya yawa ne abin da zan yi na rashin aikin yi eh. kamar ka nemi aikin ne baka samu ba ko menene aikin ne babu ga amma da can ina kana sana'ar karfi haka mm, ina yi leburanci to kamar da me da me kake sha na gudu gudu ba ga ne whisky ne da sigari da maro amma yanzu maro ne ke sai yanzu maro ko mm. Mm, da ina ya fa kwaya amma na bar kwaya yanzu a rana kana sha kamar sau nawa sau uku hudu a rana nuna kake samun kudin da kake shan wani abin da su ake leburanci ne ke to ba ka leburanci ka ci abinci ba ka more haka kuma sai ka je ka sake shan wasu abubuwa suke ba da hali ta kakai bashir garbai dai dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar borno ta tsakiya wanda kuma ya gabatar da kuduri a zauren majalisar game da haramta maganin tarin da ake kira kodin hakan yasa na tambaye shi ko daga wannan batu na haramta maganin mura da ake kira kodin ba sai ke taba wasu magungunan da ke sa mayan ba ga dai abin da ke cewa in ka tuna ku journalist ni ne na raising wannan motion na ce ana ana shan kodin wannan kwayan na ake kiran kodin wannan syrup ana shan sa miliyan uku a kasar kano da jigawa kowane kowane rana wannan statistics ne wannan uh, aka bamu ni ne na emotion din kasan wasu magunguna da mutanen mu Uh, that is yara da matasa uh, da kuma matan wanda suke zaune gidan mijinsu ko matan da suke makaranta suna sha wasu yawancin wannan magungunan doktoci ne suke uh, rubuta a ba wanda ba su da lafiya su je su siya a wajen da ake sayar da koya so da a yi amfani da su don so da cutan ya warke wa'annan ne za a ga an siyo su diyawa don an san abubuwan da matan nan suke ci da shan wannan koyoyin shine kuma irin wannan diyawa ne na kuma sake tambayar sanata kaka bashir garban ko yake kallon girman wannan matsalar eh don abin da ni nake gani cewa bayan boko haram a najeriya abin da yake damunmu sosai a nan najeriya shan kwaya kwayan nan 'yan mata suna sha matan aure a gidajen mazajensu suna shan kwaya mata suna jami'a university suna shan kwaya yara, matasa suna shan kwaya kwayan nan da suke sha bayan aka samu allah ya bamu nasara boko haram abinda yana fuskantar najeriya ma gabaki ba arewa ba shan kwaya ne. A watan jiya ne ma gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ya bada umarnin ruguza wasu hotel-hotel da wasu mashaya da ya ce ana aikata ba daidai ba cikin waɗannan hotel-hotel ɗin wanda ya ce wani lokaci har akan aiwatar da ayyukan kisan kai. Wallahi in mun zuba ido muna kallo daga karshe wallahi ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Dukka abin da ka sani yana sa maye ana sayar da shi a wannan anguwan daga wiwi zuwa codeine benylin with codeine tramadol ba abin ba a yi a can duk lalacin da kake baka ma tsammani ba ana yawancin anguwan kuma dole ne mu ba da umarni a tada domin mu gina magarantar 'yan mata a wajen. sai dai da alamu wasu mata masu zaman kansu a wannan wurare ba su daɗin irin wannan mataki da gwamnatin jihar borno ta ɗauka ba wanda suka kokawa gwamnatin da cewa a nan suke gudanar da harkokin rayuwarsu wannan matsala na ta'ammali da miyagun kwayoyi a shiyar arewa maso gabacin najeriya de. a iya cewa babban matsala ce da hakan ke neman gagarin kundila ganin yadda matasa ke ci gaba da runguman irin wannan halayya na zaga wasu wurare da mashaya da sunan zuwa wurin hutu ko kuma shakatawa wanda za a buge da irin waɗannan shaye-shaye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.